ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين lalle wanda ya saukar maka da alkur'ani kuma ya wajabta maka isar da shi da aiki da abin da yake cikinsa ne wanda zai dawo da kai garin makka ka buɗe ta cikin nasara ka ce wa mushrikai ya kai wannan manzo ubangiji na shi ya fi sanin wane ne ya zo da shirya kuma wane ne yake cikin bata mabayyani nesa da shirya da gaskiya